wanda ba za su je irin su shiga titi ko yaya ba inda har za a samu matsala da sauransu mm, kin ga da kika yi maganar wato wannan yara yara din mm. daidai inda ne sallata haka wato da safen nan kenan sallar idin mm. wani mutum haka da 'ya'yan shi guda biyu sai ɗayan ya tafi yana kokarin naɗe dardumar da suke sallah eh. to sai gashi ɗaya yaron karami sai ya wajen mu haka ɗayan kuma sai ya can so mutumin bayan ya naɗe sai ga sai ya buwan can ɗaya babban ƙaramin kuma yana ta waiwaye yana dube-dube to kin ga irin wannan iyaye ya kamata da zarar an idar da sallah nan yawa za ka iya kama hannunsu ko kuma ka sa ƙaramin ya rike babban Eh, babban ya rike eh, ka ya rike hannun karamin sannan kai sai ka naɗe sallayar ka eh, ya ce su tsaya guri ɗaya yauwa don da dama za ka haka ake mayar suna guri ɗaya dama eh amma suna wannan tashi daga kan wannan sallaya hmm, sai ka naɗe tabarmar sannan sai ka kama su in a mota kuka zo ku zo ku shiga mota in kuma a ƙasa kuke ka saka su a gefen ka ka rike su tunda na ga su biyu ne in kuma sun wuce haka za ka iya saka su a gaba in kuma akwai manyan yayyansu mm. to duk gaba ɗaya sai ku saka su a tsakiya ku kama hanya turin-turin har ku koma gida to akwai wannan sannan kuma za ga kamar da yamma haka mm. ga waɗanda za ga yara a tituna da kwararo suna ta yawo haka wasu yaran sai ka rasa cewa daga ina suke kuma ina za su je wanda ke duk shekara sai ki ga a sanadiyar haka sakaci na iyayen nan da ake barin yara bur sai ki ga duk shekara ana ta cigiya ana eh, ta cigiya a yara a eh. irin yara a ce ba a ga wane ba ba a ga wane ba wane ya bata ina ya shiga daga ina ya fita meye meye da sauransu dai sai ki ga ana ta samun korafe korafe da matsaloli irin wannan dai ga sunan na rashin kula na iyaye wasu iyaye wani lokacin kuma a sanadiyar wannan din idan abin ya zo da tsautsayi sai ki ga cewa ana samun hatsari mota ta bige mutum ko kuma babur ya bige mutum haka ga ma wasanni na mm. abun hawa eh, yanzu zaka ga samari ana ta mm. ganganci a mm. hanya wanda kuma gaskiya bai dace ba sai ki ga kuma a sanadiyar wannan din wasa ne da rayuwa sai shiga an buge mutum an zo ana ta neman iyayen shi ko yan uwan shi wanda ya kamata mm, iyaye ya kamata a kula gaskiya kamar sallar da ta gabata ta shekara da ta wuce ina cikin garin nan mm. sai wato sai na ga wasu kananan matasan da 'yan mata haka 'yan wajen shekara goma sha biyar suna ta neman hanyar miliyan park na ce wa za ku je suka ce iyayensu suke nema za su je su sami su a can mota suke nema wai ta yaya a nan area tan suna nema wai mota wai ta ina za su je millennium park eh to kin ga wannan idan suka fada hannun miyagu ko bata gari gaskiya sai abin da Allah ya yaudara su ya tafi da su in mai wancan aikin ne yayi duka dai abin da Allah ya soke sai ki ga an yi gaba da su daga baya kuma duka a zo hankali ya tashi ana ta faman shigiya ana ta faman koke-koke wakin hmm? wanda ya kamata duk wannan iyaye ya kamata ya zamanto masu kula da sauransu da lura hmm. sannan kuma za shi ga wato a fannin tsaro hmm. shi ma akwai buƙatar wato duk inda mutane za su je tunda wannan biki na sallah yau yake farawa haka daga nan har gobe jibi har zuwa gata ma hutu <laughs> ne yauwa to saboda haka hutun yana da yawa duk inda dai mutum ya je ya zamanto mai lura mai kula tabbas yawa kuma kamar yadda gwamnatin tarayya take ta faman sanarwa da sauransu shi wannan lamari na tsaro din nan ba za a bar shi a hannun gwamnati kaɗai ko mutum ɗaya ba tabbas ba ma zai yiwu ba yawa kowa yana da gudunmawa da zai bayar kai ma kanka ka zama jami'in tsaron kanka mai kula da lafiyar ka kuma mai kula da abin da zai iya zuwa ya cutar da bayan kai din ma nake nufi murja abin da zai iya zuwa wai ya cutar da rayuwar al'umma gaba ɗaya. musamman a guraren shakatawa da hutanan da ake ta tururuwa za ki gani yau gobe ji gata din kamar da kika faɗa gaba ɗaya mutane ana ta tururuwa a jenan a jenan to wannan akwai buƙatar mutane idan ka je waje yawa ka san inda zaka zauna kuma ka kula da suwaye a gefen ka idan ka ga mutum yana dan nuku-nukutu sunkuye sunkuye da dan cushe-cushe ka canza guri ko wani dan wannan kafi a idan baka yadda da abin baka sanar da na gefen ka idan duka an kula yawa eh idan kuna tare da wasu ne baka yadda da eh. su ba to sai ku canza ma mazauni mm, bayan canja mazauni din ma kuma ai bai kamata ka canja mazauni ba mu a ce kuma ka bar abin da zai iya zuwa ya cutar da eh, wasu ba eh to inda akwai kamar jami'an tsaro abin da nake nufi yawa to sai su sanar musu akan abinci kiwa ne ba mu yadda da shi ba mun daina yadda za a sanar cewa ga abu kaza a waje kaza kuma abu kaza kaza kaza a yi bincike dai wannan zargi ne ba wai abu ne wanda kake da tabbacin cewa kaza amma dai gashi dai domin gaba daya wato a gudu tare a tsira tare kada ka cutu kuma kar ka bar wani naka kuma wani wanda ma baka sani ba gaba daya ya cutu sannan kuma zaki ga wato a bangaren matasa matasa maza da mata, yau nan ma kamar yadda na faɗa shekaran jiya a wani shiri da muka yi mm. wato a kan yadda za a gudanar da bukukuwa wannan na sallah dinnan wanda shi ma ya kamata wato kamar matasanmu wato maza da mata a kula kuma kada amanta da cewa an fita daga cikin wata ne na ramadana kuma kin ga wannan watan na ramadana mun yi addu'o'i da yawa iri dama ko muna fatan Allah ya amsa kwarai da gaske kowa da koke kokensa kowa da bukatunsa kwarai da dama amma idan aka idan aka sake da wannan rana ta sallah ina ga wannan nafulfulin <laughs> da zai tafi a banza ba wato kin ga suka tafi yau gaba daya ai kin ga kuma an yi asara gaskiya dan akwai matasan da zaka ga wai hmm. suna ganin dan yau sallah ne sun hmm. samu dama ne da suka samu wanda za su je irin hmm. ayi shaye shaye ayi abubuwa da basu dace ba mm. daga matan har maza mm. to muna kira ga matasa don allah su ne kashin bayan al'umma in ji ba haushe mm. to abu ne da bai dace ba su lura kuma su kiyaye duk da abun nan cutar da su zai yi ba abun da zai musu kaga bai dace su yi wannan abu ba su lura kuma don allah su kiyaye saboda ko don ba komai saboda ma lafiyansu da 'yan mata wanda za ka ga su ma dai gashi nan saboda sallah za ce za a je wajen samari haka da sauransu sai dai mm. abin da Allah ya yi mm. to a kiyaye ba wai kar a je ba amma a san mm. abin da za a yi dama ai murja wannan lokaci ne na ziyara ko ba haka ba amma dai kamar dai samari da 'yan mata din ya kamata dai ake sara ana duba bakin gatari gatari tabbas saboda za a amfani da ziyarar ne a ji kuma a aikata wani abu daban mm, to saboda haka yauwa ko ma dai a bayyana ko a boye to yana da kyau dai a kiyaye kuma wannan guraren huta wannan lalle sai an yi da gaske warai da gaske sai an yi taka tsantsan matuka tunda guri ne na jama'a ba kalan da ba za ka gani mm, ba warai da gaske sosai kuwa mm. dole sai an lura sosai da sosai ka kula da kanka da yan uwanka duk wanda kuka je mm. ya zama kuna tare kar a zo kamar maganan bata da ka ce a zo ana cigiya a ce ba a ga wani ba a ga wani ba to kuma wani a zo bai dace ba gaskiya mu kiyaye hmm. tun da rana ce ta sallah a maimakon farin ciki a zo a ce ana kuka a zo ana ce ana bakin ciki ba yawa to muna ta cewa ranar farin ciki gashi ta zo <laughs> gaskiya <laughs> ana ta murna kuma hmm. a zo labari ya sha bamban gaskiya bai dace ba hmm, ko kaɗan gaskiya kan kwarai da gaske to saboda haka gaba ɗaya dai kiranmu shine a kiyaye a lura kuma kada a ji tsoron Allah yawwa a ji tsoron Allah kada a sake kada a yi shirme da shashanci tabbas a tsaya wannan addu'o'i da muka yi ta faman yi din nan ya zamanto wato darasa na shi wannan wata na ramadan ya eh, kamata a ce ya bar zikin mu bane da sauri haka tun da wuri mm, kin ga misali mm. ai shi wata na ramadan da muka fita daga ciki murjayin in baki manta ba mm. da yunwa nan da kishirwan nan ai suna dauke da darussa tabbas kwarai da gaske ga mu da mu kanana da kuma manya manya duka eh, yaro da babba talaka da mai kuɗi mm, mai ke da kowa ma akwai darasi tabbas da talaka da mm, mai mulki duka duka gaba ɗaya ma za ki ga cewa wato idan ba ka da shi shi ɗaya daga cikin manyan darussa na azumi din shine mm. wato haƙuri da juriya tabbas kana da hali amma domin bauta ta Allah ka hana kanka ci ka hana kanka sha haka ka hana kanka zuwa wasu gurare da duk kake zuwa saboda biyayya da kuma bauta ga Allah haka ba kana da shi din amma kuma yau gashi ka zo kana jin halin da wanda ba shi da shi a gida yake rayuwa haka yake tabbas akwai babban eh. darasi a ciki sannan kuma akwai darussa na tururuwa da ake ta yi wato guraren ibadu na bauta Allah za ki ga mm. an dukufa amma abin mamaki sai ki ga cewa kamar masallatan mu bayan sallar nan sai ki ga kuma abin sai dai wanda da ga wani masallacin mm. za ka ga mutane kwata kwata ba su wuce goma ba amma da Ramadan za ka ga mm. kusan har waje yana cika ba makil ya cika waje ki ga mutane amma kuma sai ki ga idan watan ya tafi kuma sai yadda hali yayi to saboda haka dai darussa dai na Ramadan din kamar yadda ulama dore akan haka yawa ulama malamai suna ta kira tinjiya jiya na gani ana ta cewa ya kamata wato su darussa da suke kunshi a wannan wata na ramadan eh. ya kamata bai zama da wurwuri haka su bar mu ba ya kamata mutane su ɗauki wannan darussa na wannan haƙuri din na wannan juriya mm. Mm, na bauta da dukufa ga Allah mm, da kuma sauyi na rayuwa gaskiya ne a ɗauki wannan har zuwa bayan azumi a wuce har wani azumin a ta tafiya haka da haka da haka har rayuwa ta kyau baki da gaskiya ne mm. daman shi Allah yana son abu ne da wamamme ba wanda kai ka mm. bari ba to ya kamata mu lura da haka kuma mu yi tunani a kai mu gyara mm. gaskiya ne kuma to Allah ya sa mu dace amin ya kamata mu je ga masu sauraron mu babu shakka kam yau murja akwai kanshin turare da yawa <laughs> shi amsharu ya ce shi idan wato ya ji kanshin turaranta mm. wai gaba ɗaya sai ya rikice mm. eh, to wannan kam <laughs> gara da turaren ki ba shi da karfin murja kada na rikice na kasa yin labarai labarai da alawa tun da gashi bakin ka fara kakkarwa <laughs> to dalla masu mu ko da yanzu aka kunna kada a sha'afa ana tare da sashen hausa na human rights radio da ke shirye-shiryenta a kan mita 101.1 a mahallin barkate da ke nan ƙaura district cikin babban birnin kasa Najeriya wanda yanzu haka muke yau daya ga sallah wadda kuma yanzu za mu waiwaye ku domin mu ji yadda kuka gudanar da ko kuma kuke ci gaba da gudanar da bukukuwan sallar ku a unguwoyinku ko kuma inda kuke a yanzu haka sallar ta same ku kuke yin ta. tare da ni da nake jagorantar shirin sunana yusuf yakubu kuma ina tare da abokiyar aiki marjanatu zubairu ajiya yanzu za mu buɗe lambar wayar mu wadda za ku kira ku ba mu labarin sallar yadda take a wajen ku sifili takwas ɗaya takwas tara tara tara ɗaya sufuli ɗaya ɗaya ita ce lambar da za ku kira mu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Good afternoon, sir. Good afternoon. This is a Hausa service from here, Human Rights Radio. Okay, I'm sorry. Uh, no problem. Thank you. No, you can. To masu mu lambar da za ku kira mu ita ce sifili takwas ɗaya ga wani kira. hello hello ina wuri ina gajiya to barka da ya sallah alhamdulillah da muke tare kuna tare da musa mai tama musa mai tama eh to musa barka da sallah yawa barka je da fatan an yi sallah lafiya ah, an yi sallah lafiya ya yau alhamdulillah musa to a gaira mun ta kusa da to murja tana jinka ina amsawa malam musa na gode to madalla an yi sallah lafiya ko lafiya alhamdulillah to madalla na gode to malam musa ya take sallah a nan mai tama unguwar ku a gaskiya a nan mai tama lafiya launi da kyau da kyau wallahi to madalla musa to madalla godiya nake ba wani abu da ya faru ma muna godiya a gaskiya ba abin da ya faru sai alheri kawai to sai mun ga gwaran sallar mu dama alkhairin muke so mu ji musa insha Allah insha Allah za ku gani to mun gode ma da Allah da kira godiya nake to Allah ya saka to mai kira mu na farko kenan musa daga unguwar mai tama na'am ga wani mai kira hello hello hello hello ya sauka mm, ya sauka amma na ga shi ma ya fara turancin <laughs> bature ne a shi eh, hello wa alaikum na eh, na'am barka da kira da kai da hajiya murja ne muku barka da sallah na nura ne cajin waya gwagwa police dambot ta nura nura mun gode muna godiya allah ya saka da alkhairi nura to alhamdulillah gaskiya sallah ta yi kuma alhamdulillah mun gode Allah Allah ya maimaita mana tabbatin baɗaɗa. Amin amin Musa. Da fatan muna raye. Gaskiya mu dai yankin mu na gwagwa gaskiya mun tafi da sallah lafi lafiya kalau. To alhamdulillah Musa. Da hakim yawa da hakimai da sarakuna da limamai da duk jama'ar gari gaskiya mun fita an yi idi manya da yara maza da mata. gaskiya alhamdulillah gari duk kowa ana ta wata wata kuma yanda mm. iyaye suke kiyayewa da maganar yara gaskiya iyaye suna kiyayewa bangaren gwagwa. ya yi kyau yawwa mm. to malam musa yanzu aka kana gida ko eh yanzu aka ina gida to malam musa da me da me aka dan gyara kai bayan an dawo daga idi ah wallahi rage ga maka kawai yanzu ga mu a cikin naman kaza yana a cikin iyali na oga yusuf so yake ci shi yasa ya tambaye ka eh, eh Ana nura bari ka Na. kasan karshen cin daɗi na sallah ka ka ci nama a'a iri iri ne da kuma ko kok da <laughs> abin sha da su zoko da su jinja to ina ga nura zan kyale ka karkatar min da kwaɗayi <laughs> ba ka ji ba insha Allah yana jin ka <laughs> oh, madalla nura nura kenan daga gwagwa wanda ya bayyana eh, inda ya sallarsa ya ce yanzu haka shi dai yana nan ya yi dumu-dumu <laughs> <laughs> to bari mu ji wannan kuma murja hello wa alaikum salam mace ta farko na gajiya san da kira lafiya kalau da muke tare zainab daga to zainab daga pape zainab ya pape an yi sallah lafiya lafiya to ina godiya zainab da fatan an yi sallah lafiya lafiya to Allah ya maimaita mana to madalla zainab muna godiya Allah maimaita mana Allah ya bar zumunci to lambar dai da za ku shiga gaba da kira 081991 ɗaya Hello? Hello, a rage sautin rediyo da Allah. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. sunana musa mai nama bakin masallaci utako to malam musa barka da kira yawwa barka ka dai to musa ya sallah take a nan bangaren ku a sallah an yi da lafiya kun hauki da mun lafiya to masha Allah Allah maimaita mana kowa da kowa kuma yana nan cikin nishadi da annashuwa na rayuwar sallah ta zo Allah sarki kai ma da Allah ya taimake mu Allah ya samu mu ga tabbatin baɗa a haka amin ya Allah amin amin eh. musa Muna godiya da kira. To insha Allah zai ji kuma muna kyautata zaton yana jin kama da Allah Musa mun gode. Haka. Mm. To madalla. To mu ja kina jin dai masu kiran mu suna ta bayyana cewa dai ko ina. Gaskiya alhamdulillah ana ta hada hada. Lafiya kalau kalau. Mm. kuma haka ake so dama ƙwarai da gaske bari mu ji wannan shi ma hello alaikum salam kana ta da aliyu umar angosin likitan soyayya aliyu umar aliyu umar likitan soyayya eh. aliyu umar yau fa sai ku ba hankali kar ku barna a yin ranar mu A yi eh, ai mu ba irin wannan bane to yin ranar mu ce ran sallah eh soyayya ce kawai eh? Eh? na ce soyayya ce kawai soyayya ce kawai to to shi kenan amma kuma zan ji hankali ga masoya da Allah yawwa dan da irin ranar ranar yau din nan gaskiya ana yin abin da shi kenan bai tanadar ba shi kenan Alu ka taba min inda yake mun kakkai dama Alu to wallahi kuwa dama ina ina so in samu lamba kuma ina tilo a ta shiga to ci gaba dai tare da iyalan bayani ga iyalan naka Aliyu <laughs> gaskiya yana so dan Allah su ji tsoron Allah na'am dan gaskiya wani a sallah ana yin abin da bai kamata ba a Allah za ka ga wai mm. duwa tana ya musulma ne mm. ɗakin saurayinta mm. wata lokaci wa hansu ma irin daren sallah ɗin na wasu ma suke kwana tare su kuma a zaman tana budurwa ba wai zaman matan shi ba to dan Allah ina ina roƙon su ya hakuri dan Allah wannan rayuwar ba ta da kyau gaskiya ne gaskiya ne babu tabbasa ita eh, to na gode a gaida mu su garba musa ba to zai ji insha Allah kuma da fatan ina da tambaya da zan mai amma ko da ke sai na samu lokacin zan kira shi yawa to yana da kyau kan wannan ya zama abu na kai da shi ba Eh, yawwa madalla mun gode yawwa to lambar da ita ce sufuli takwas daya takwas tara tara tara daya sufuli daya daya bari mu ji shi ma nan hello salamu alaikum wa alaikum salam a wani lafiya an yi sallah lafiya lafiya lau alhamdulillah mala hassan ne mai yana <clears throat> mala hassan mala san baban yan uku ne daga daga takwa. To Malam Hassan ya yan uku suna lafiya? Lafiyan su kalau lafiyan su kalau fa. To ma da hmm. Allah ya raya. Amin amin an sallah lafiya ya jama'a. Lafiya kalau sallah Malam Hassan. To Allah ya maimaita mana mu muka yi a takwa nan da mu yi sallah lafiya ba wani tashin hankali ba wani komai mun yi mun lafiya ba wani tashin alhamdulillah alhamdulillah haka muke so mu ji kwarai da gaske Allah amin amin Allah ya Allah Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana amin amin malam Hassan Allah yan uku kuma a gaida su amin amin za su ji za su ji za su ji sosai sosai yan uku to madalla amin zai za ta je marja za ta je za ta je to madalla madalla malam hasan a huta lafiya na gode sai wani lafiya amin amin amin sannu yawa mu ma mun gode kwarai da gaske mm. to ga wani shi ma na zuwa marja hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah barkan ku da waraka barka da kira ya aikin Mun gode Allah. Kuna magana da Fairuz Abubakar Adamu. Da Faruk? Fairuz. Fairuz Abubakar Adamu. To Fairuz Abubakar. Daga ina? Daga nan garin Abuja. Abuja da yawa Faruk. Eh to ai ni kaina ba su suna irin ba saboda bako ne a garin. To to madalla. To ya sallah anan. Sallah ne sai dai mu alhamdulillah. To alhamdulillah din. Yayi kyau kwarai da gaske. Sai ka tabbata da kiyama a garin da ba namu ba. To ya za a yi? Mm. ina son yi amfani da wannan damar ne in ba da hakuri wa masoyiya na san tana sauraron kwawa daidai wannan lokacin insha Allah to duk da yake dai ba ba shiri ne na an mishi afuwa tun da sallah ne eh to shikenan to ci gaba muna jin ka dai ba shiri ne na gaishe gaishe ba mm. to shikenan baka da sallah na gode da wannan lokaci da aka bani to mu ma mun gode malam Fairuz da fatan za ka sake kiran mu a shiri na gaba mun gode kwarai da gaske kin san masu magana sun ce wai komai da lokacinsa haka ko ba haka ba gaskiya ne mm, ta wannan muna ji ne yadda ake gudanar da sallah wanda jin cewa yawa bukukuwa suna tafiya daidai haka ne yana samu farin ciki muna samun kwanciyar hankali a matsayinmu na 'yan ƙasa na gari haka ne salamu alaikum wa alaikum salam mai ga alba ba to barkan ka da shigowa mijin ina shi wannan dan kwallon gashi nan yana jin ah, ka dan kwallo sabitin ne dan kwallo baya nan eh eh kana nan kusa yana nan yana jin kamalan ah, ah, ah, a yi mijin hajiya <laughs> mijin tace mijin tace mijin ce ne wannan ba mijin hajiya ba ne yalwa ba mijin ta ce ne mijin ta tace aikin yawwa ai gara mijin gara mijin kawo magana sallah kuma rana babbar rana yusuf na magana yana jin shi me yake faɗa eh, mijin hajiya ai shi ya fi dama dama a kan hajiya ah, eh wani nufi na shi mijin hajiya ya fi dama dama kan mijin tace ai mijin tace bai yi ba saboda na sha wahala ya wahalar da ni shi kai ka yadda ta wahalar me ya baka shi mijin tace din ah, mijin tace ai bai yi ba a kan ya haɗu wallahi mijin hajiya ai kuɗi gare ta shi kuma soyayya ce love ne kawai ya kawo wannan to amma sai yadda ta ce zai yi anya kwa abu yayi daidai kenan eh? yadda ta ce haka zai yi yayi yayi mijin ta ce ya haɗu yana gaya maka eh. gaskiya yayi yayi soyayya ce ta kawo aka ce mijin ta ce din kawai haka yake muna tare da kai da ke a ke murja dama murja dama da yake Na'am. Murja da yake dama su sun fi so dan kwali ya ja hula dole ta zama tare da kai. Eh shi ya yadda ai buzin buzin ta ce ya amince da haka. Ai mai ai murja ko kuwa ba ma Najeriya ba. Eh. Har Ingila. Ni na yi accepting akan mijin ta ce. To wani lahaji Ibrahim. Dari bisa dari. Lahaji <laughs> Ibrahim ya sallah a wajen ku. Tiriliyan bisa tiriliyan. To. Ba ma dari ba. Mara adadi. Eh. yawwa magal adadi malala gashin sun ta lokacin mana yan yara eh to shi ke da malala aji ibrahim ya sallah a wajen kuna alhamdulillah ibrahim ya fahimtacce yana kiran daga nan daga mutu mun yi sallah lafiya mu da yara da maza da mata da tsofaffi mm. da tsakiya gashi nan kowa ana shagulgulan sallah lafiya kalau kuma mun je ije mun dawo lafiya kalau To muna zaune mun ci mun sha abinda Allah ya dan hore mun bar na bar hajiya ta alhajiya Maryam ta yi sallah a Jos kuma mun yi a Abuja to a'a to ya kyau amma amma amma ko ayya to bari ganin shiru a'a faɗi faɗa to mun gode Haji Ibrahim bari zan faɗa wani lokaci karka sauka zan faɗa wani lokaci mun gode to a gaida mutanen gidan da kowa da kowa to aje ibrahim mijinta ce kenan daga wannan dire mutu masu sauraron masu fahimci me kake son ka ce to shi kenan bari mu ji wannan murya hade batta haka hello assalamu alaikum wa alaikum assalam Ana shifa sannan ku da Sannu da kira barka da yayi. hanyar lafiya. Lafiya kalau mun yi sallah kalau. Lafiya lau wallahi. Muna tare da Mamuda Abdullahi daga nan Gaduwa Estate. Mamuda Abdullahi nan Gaduwa Estate kusa da mu. Eh, Gaduwa Estate. To Malam Mamuda yaya sallah a cikin nan rukunin gidaje na Gaduwa? to alhamdulillah shi wallahi mun kalau ah, to alhamdulillah ana ta kaiwa da kawowa ana ta kaiwa da kawowa to Allah ya karba gode Allah da ya ba mu ikon ganin garshen wannan na Ramadan mm abu ne mai sauki ba domin wannan ma ne wani an fara da shi ba kare da shi ba Allah gaskiya mm. wani ma dab da sallah Allah yanzu haka ko wani abokinmu da mm. Kano haka na'am shekaran jiya ne ko jiya ne sun tafi kai eh. Allah ya mai rasuwa Allahu akbar mm. kaga mu da Allah ya ba mu ikon gani sai mu mm. gode sai a gode Allah kwarai da gaske wannan mm. kira ga kamar da wani mai kira na baya faɗa ga yan mata da samari masoya haka da su yi tsoron Allah duk harkokin da za su saboda ka san wasu na amfani da wannan rana kuma mai kwan a samu lada kuma sai ga an buge da wani harka daban wannan kwarai da gaske kwarai da gaske to Allah kiyaye hmm, gaskiya ne hmm. Allah ya taimake kuma ne wa ordinary president ne mai barka da sallah da fatan ya sallah lafiya da shi da iyalansa to insha Allah shugaba yana jin ka insha Allah akwai kyakkyawan zaton haka na farge kan yi wa su duniya baki yana mutum akan alkhairi fatan kowa ya sallah lafiya Allah ya ba mu kun gani na lafiya amin ya rabbil alamin muna godiya mamuda kwarai da gaske to mu jima lafiya mamuda to mamuda kenan daga shi ma nan kusa da mu wato gaduwa estate hmm. wanda shi ma ya kira da ba da shawara ga 'yan uwa matasa masoya haka da abu a hankali kada a wuce gona da iri a wannan 'yan kwanakin gaskiya ne to ga wani mai kira shi ma Assalamu alaikum. Hello. Hello. Hello. Na ga ba shirya. To yana ga wannan sun kira kuma kamar babu kowa a wajen. To masu mu kuna ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Human Rights Radio da ke watsa shirye-shiryenta a kan mita 101.1 a nan kaura district mahallin barkatai wanda yanzu haka muke ci gaba da jin ra'ayoyinku akan yadda kuke gudanar da bukukuwanku na sallah a ranar sallah ta farko wato ɗaya ga watan shawwal wanda yanzu haka muka buɗe lambar wayar mu sufuli takwas ɗaya takwas tara tara tara ɗaya sufuli ɗaya ɗaya kuke kiran mu daga birnin abuja da kewaye kuke kuma bayyana mana yadda kuke ci gaba da yin bukukuwan sallar ku domin jin daɗin ku da fatan an yi sallah lafiya bari mu ji wannan kuma mai kira shi ma Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ana magana da Bello daga Bello daga da Magaza. Bello da Magaza. Abuja ba. Malam Bello ya sallah a da magaza. Allah da magaza lafiya da muka sallah Allah kowa yana na cikin nishadi. To Allah sarki. Wallahi. To alhamdulillah abu ya kyau. Allah ya Allah ya rika mana. Amin amin Bello. Eh, Idan ni wannan kara akan abin da shi wancan Na'am. Abin da wancan likitan masoya faɗa. Eh likitan masoya. Hmm. <laughs> Ah, wannan likita kan ai yayi. a yayin wallahi gaskiya eh to muna jin ka bello to gaskiya ni abin da ka shi ne gaskiya abin da ya faɗa gaskiya suna mm. fan da wani na ka samu wannan da ba da shi gaskiya mm. gaskiya ni ma yana fan da wannan na kiran musu Allah alaka daga kan to to madalla eh, gaskiya da saboda wasu gaskiya wanda suke da cewa wallahi to Allah ya kiyaye da fatan kuma al'umma za a ji wannan shawara taka musamman masoya za kuma a yi amfani da ita yadda ya kamata allah ya ba da ikon haka ya sa kuma mu wanye lafiya baki daya godiya muke bella daga da magaza wai sai na tuna da wani gari wai shi kuma ballagaza to a ina kenan <laughs> a sai an sai ki bincika ja a kai ka faɗa ai sai mu ji a wata jaha to lambar da ita ce sifili takwas ɗaya takwas tara tara tara ɗaya sufuli ɗaya ɗaya kada kuma a sha'afa a shagala kuma a manta baki ɗaya mm. ko da kuma yanzu aka kunna akwatin radio ana tare da sashen hausa na human right radio da ke ci gaba da watsa shirye-shiryenta har kullum a kan mita 101.1 zangon fm wanda ke wato nan kaura district kusa da unguwar games village bari mu ji wannan shi assalamu alaikum wa alaikum assalam Barkan ku da aiki ina muku fatan alkhairi. Barka da zuwa. Yawa barkan ku da ku ji ana ta daddarawa ba an sha ruwa kenan. Eh, A ah, gaskiya da alama. Mardiya ta sha ruwa da alama na ga alama. fannin ku da aiki barkan Ai ta jajjaka ji. Barkan ku da waraka. Barkan mu dai Mardiya. An sha ruwa lafiya an yi sallah lafiya. Alhamdulillah. to ya yi kyau Allah ya maimaita mana ubangiji Allah kuma ya anshi ibadunmu amin ya Allah ya da ya kira ne muku fatan alheri ne to muna godiya malama maldiya a gaida mutanen dirimi gaba daya yau an dimu da ranar na zo ba mu haɗu ba amma Allah ya yadda sai wani lokaci za mu haɗu ayya ba damuwa insha Allah ku ba komai ki huta lafiya amardiya muna godiya kwarai da gaske in da ki zo ki riko sallan ki Goron sallah. Wai ki zo ki karbi goran sallah wai. Ki zo ki karbi goran sallah. Ai na ji Yusuf cewa ce yin zo mata ai da gaske kore kuwa zan zo miki da shi an timur ah, ah, da kake damu. Rabu da ita mardiya. Ta ba damuwa. To na gode a tashi lafiya. Yawa Allah ya sa. To, mm, mm, marja masu magana sun ce wai eh, duniya juyi juyi. haka kwado wai da ya fada ruwan zafi zafi ba eh to amma munan da a sanyi muke to amma bari mu dan sake samun sanyi ko ma dai yaya ne ko haka yake to madam gashi ta zo haka yake ranar muke jira gashi ta zo hmm, wannan babu shakka ranar farin ciki ranar murna ranar murna ranar ziyarce-ziyarce rana rana rana rana dai da yawa rana dai ta abubuwa barkatai gaskiya mara adadi to Allah ya sa mu dace gashi kuma Allah ya kawo mu ranar hmm, kuma wani abu murja kamar yadda wato wannan dan uwa ya faɗa wato ibrahim eh. mamuda kai mamuda daga nan gaduwa estate wallahi murja akwai abin duba wasu da yawa mun fara azumin nan da su lafiya lafiya wasu a goma karshe suka bar duniya wasu a goma farko kai gaskiya wasu ta biyu wasu goma karshe kamar wannan da ya faɗa kin gani shekaran jiya yake ko Allah ya kaddara ba za a yi sallah da shi ba to haka abubuwan suke ta haka abubuwan suke ta faruwa haka za ki ga cewa ana ta abin nan kana taka Allah na tasa ana ta shinanin cewa sallah sallah sallah sallah amma sai ki ga cewa sai mai tsananin wato yawan rai ne za a yi sallar da shi tabbas to wannan abun farin ciki ne da Allah ya sa aka waye gari wannan sallah ake yin ta da mu da muka gani da muka gani ya kamata mu yi godiya ga Allah kwarai da gaske Allah sosai da mm. sosai mm. kuma kin san wani abu ko babu da tabbacin ba mu da tabbacin me zuwa da mu za a yi wannan lamari yana da ban tsoro kwarai da gaske haka to Allah ya kyauta bari mu sake waiwayar masu sauraron mu ga lambar mu tana ta kira yana ta shigowa bari mu ji wannan mai kira na gaba wa alaikum salam barka da yamma to barka da kira ina gajiya da wa muke tare alhamdulillah kana magana da salisu salisu daga ina ana na karmaji to salisu ya sallah a karmajiji alhamdulillah to allah ya kyauta to amin amin allah mai mai kamuna amin amin mune maka barka da sallah tare da iyalai da yan uwa amin alhamdulillah na gode to ma da lamu ma mun gode kwarai da gaske kuma na zo amfani da wannan opportunity din na'am Yiwa wa my president na'am barka da shan ruwa to mun gode kwarai da gaske na'am ordinary Ahmad Isa mm Allah ubangiji ya saka mai da alkai amin ya Allah amin sun amin madalla Allah ubangiji ka kama da alheri amin amin mun gode kwarai da gaske mm, wannan gaisuwa na mai barka da sallah da su da iyalinsa to sha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi yan Najeriya baki daya to mun gode gaba daya Allah ya saka da alkhairi mu ma mune maka barka da sallah kwarai da gaske to masha Allah na gode to madalla to masu yaran mu kuna ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Human Right Radio da ke watsa shirye-shiryenta a kan mita 101.1. Kazalika yanzu za mu ɗan je wani hutu na ɗan takaitaccen lokaci. Ku ci gaba da kasancewa da kafarku, kafar kwato 'yancin al'umma Human Right Radio. Ku da mu. babu shakka sai haƙuri lallai in ba ya haƙuri ba akwai matsala akwai damuwa inda har an yi haƙuri haƙiƙa rayuwa za ta kyau har ma masu magana sun ce wai mahaƙurci mawadaci to Allah ya ba mu haƙuri masu mu kuna ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na Human Rights Radio wadda ke ci gaba da watsa shirye-shiryenta a kan mita 101.1 a nan Kaura district cikin babban birnin ƙasar Najeriya Abuja wanda yanzu haka muka buɗe layin wayar mutum farkon wannan shiri muke ci gaba da karɓar wato wayoyinku wanda kuke ci gaba da bayyana mana wato yadda kuke ci gaba da kuma yin bukukuwan sallah a unguwanninku ko ma guraren da kuka samu kanku a yanzu haka kamar yadda kuke kira lambar ita ce sifili takwas ɗaya takwas tara tara tara ɗaya sifili ɗaya ɗaya wadda yanzu haka tun farkon shirin na kasance tare da abokiyar aiki marjanatu zubairu ajiya wadda da ni da ita yusuf yakubu muka haɗa ƙarfi da ƙarfe muke ci gaba da kawo muku shirin har ya zuwa wannan lokaci da muke dab da disa aya a shirin ne yau domin mu kuma fuskanci shiri na gaba ku ci gaba da kiran mu akan lambar ku kuma ci gaba da kawo mana yadda kuke gudanar da harkokin sallar ku a inda kuke ga wani mai kira hello a rage sautin radio da Allah hello mu mu rage to wannan kan akwai damuwa kwarai da gaske amma muna fata na gaba ba zai zo haka ba gama shi hello hello wa alaikun salam barka da kira muna tare da wa muna tare da aliyu da Aliyu. Aliyu mai tama. Aliyu barka da zuwa. Barka da kira afuwa. Yana yi wa yan musulmi barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. To ma da la'aliyu da fatan kai ma ka yi sallah lafiya. To ya sallah a nan yankin ku na mai tama Aliyu. Alhamdulillah an yi sallah lafiya kalau ba da mu. Lafiya kalau kalau ko? to alhamdulillah gaba daya mu ma anan lafiya kalau muke kuma mun gode Allah kwarai da gaske mun ya su mun aliyu muna godiya matuƙa Allah ya bar zumunci mun gode to aliyu kenan daga unguwar mai tama wadda ya kira ya yi miƙa saƙon sallarsa ga al'umma da mu baki ɗaya Allah ya bar zumunci bari mu ji mai kira na gaba wanda ta kan yau shine kiran mu na karshe hello hello hello to wannan an sami muskila nan amma ga wani hello wa alaikum wa alaikum salam an wani lafiya lafiya kalo muna tare da wa muna tare da baban gida ne baban gida wa daga ina kuma baban gida aliyu daga lugai. to baban gida yaya sallah a lugai. da ai sallah an yi hidiman sallah lafiya lau lafiya kalau kalau ko kalau kalau ba komai a to alhamdulillah muna fatan Allah ya maimaita mana amin ya Allah yawa to godiya muke baban gida masha Allah to murja duka duka ina ga anan zamu dasa aya gaba daya amma a takaicen takaitawa me zaki ce ga wato al'umma akan wannan biki na sallah bayaninki na karshe eh to Allah ya maimaita mana ya sa mu ga baɗi kuma da fatan za mu yi amfani da shawarwarin da masu kiran mu suka bayar da wanda mu ma muka bayar a nan mm. a takaice saboda lokaci da kuma fatan za a yi bukukuwan sallah lafiya to masha ni ma dai ta malam ba ta wuce amin nema kamar yadda marja ta faɗa da fatan za a ci gaba da shagulgulan sallah har ma da rugun tsimin sallah lami lafiya kalau ranar kuke to da wannan rana ta zo muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu har ya zuwa wannan rana to duka duka masu yaran mu iyakacin abin da za iya kawo muku kenan a wannan lokaci a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gidan rediyo mai albarka rediyon ku kafar kwato 'yancin al'umma human rights radio a madadin hukumar gudanarwa tare da tallafin abokiyar aiki marjanatu zubairu ajiya mun jagoranci shirin zuwa gare ku yusuf yakubu nake mai ci gaba da yi muku fatan ai sallah lafiya Allah kuma ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ɗaukacin birnin tarayya da ma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya.